بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabanninmu malamai da 'yan uwa da ke zaune high table yan uwa mahalarta wannan majalisin tafsir daga nan unguwan gwari masallacin Janaral sule barau kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa musulmi masu sauraronmu daga jibois manara nigeria da kuma suna tv kano presi radio daga mina niger state da kuma landmark fm Kontagora da radio koroni busa da social media branch na Kontagora da layin mu na world side na duniya gaba daya musulmi maza da mata muna yi muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha uku ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da hudu ga watan april miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam isa alaihi salatu wassalam shekara uku, yau kuma cikin ikon Allah za mu tashi suratul shams bayan mun fita suratul balad muna roƙonka ya Allah ka ba ƙur'ani ceton muranin alkiyama ya Allah ka ba manzon Allah ceton mu ranar alkiyama muna roƙonka ya Allah subhanahu wata'ala ka yi mana gafara ka ba mu alkhairin duniya da na lahira ka kare mu daga azaba wuta ya Allah wannan sura ita ce ta da ɗaya. sannan tana da ayoyi sha sha biyar kuma makiya ce akwai rance-rance da yawa da ubangiji ya yi saboda tasirin abin da yake so ya ɗora mu a kan shi na aƙida ikira wannan aya akwai rantsuwa biyu cikinta wa shamsi akwai tashdid wadda haha na'am akwai tashdid kenan wa shamsi wa duhaha subhanahu wa ta'ala yace ni ni Allah ina rantsuwa da rana ita rana wato aya ce ta Allah iko ne na Allah ka dibi zahin da muke ji nata amma dibi inda take ƙarancin lisahin da aka yi bisa ƙiyasi tsakaninmu da rana yana kai miliyan 93 kenan babu wani gari cikin duniya ga wanda za ka kai ita hiyar miliyan 93 duk duniya gabas da yamma ba inda zai ɗauki wannan lisahi ya nuna rana wato girman da agare ta ta yi girman duniya sama da ɗari amma idan ka hange ta nesa da aka gawanta wata 'ya ƙwallo <clears throat> ya ƙwallon nan wallahi aya Allah ce iko ne na Allah ka dibi irin kuma sannan ayyukan da ta kai ma yana da ban mamaki da yanzu muna kaga muna cikin dare bayan amerika suna ce yanzu za su yi la'asar sannan idan ka je wasu wurare da yawa yanzu ne sahiya ta waye saboda ka aikinta da yanayinta yana da ban mamaki iko ne na Allah sai kuma yace ha, Allah kuma yana rantsuwa da haskenta yana yiwa kamar da ulama rahimahumullah wasu sun ce haske ne na lokacin salatu duha wannan sallah tana da muhimmanci ga musulmi su rike ta tana da tsada tana da lada mai yawa ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana salatu duha alhazanmu da yawa an sun tai saudiya za su ga da yawa mahajjata larabawa sukan yi zamansu masallaci da asuba wasu su kama tsawaf sai rana na ta hito kaji suna ta shiro shiro shiro ma'ana rana ta fito sai su tashi su yi nafila ta ce salatu duha Idan waɗannan sunnoni da bahaushe ya ɗauke su duk mai yin su bai yawancin rai wai duk mai yin su hauka cewa ya kai duk mai yin su kaza kamata ya mutum ya raya su sunnoni ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana yi shedan yake so ya dakushe mu yanzu garin nan in an ce maka wani masallaci ne da tijawan wurin ta sallar duha su taho karfe bakwai da rabi ko takwas su yi arwallah su yi sallah raka a biyu ko hudu wallahi waya gare sunna ce wadda an kashe ta sosai kai buƙatar raya ta disi yana cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil duk wanda ya sunnanta wata sunna wadda yake annabi ya tabbatar da ita amma wata kabila ko wata ƙasa ko wani yanki sun kashe wannan sunna kowa bai yin ta to duk wanda ya raya ta da a ba shi yin ta har mutane su ga yanayi su ma su yi to haka nan da a ba shi ladar wannan sallah ko wannan sunna da sunna duk wanda ya koyi da shi ila yawmin qiyama saboda ka akwai bukatar musulmi maza da mata ya zama na wannan lokaci ana yin wannan sallah ƙarancin ta a biyu ana iya yin kuma a hudu suka ba laifi saboda haka akwai bukata a raya ta ba daidai ba ne muna musulmi annabi mu yana ibada ya bar duniya mu bari amma wani ma bai ma san ana sallar duha ba saboda bai ga dattijawa suna shiga cikin masallaci suna yi ba ba a ta kuma sai dai kowa shi yi ya raka a biyu ya tafi abinai ko ya raka a hudu ya tafi abinai ko ya yi shidda ya tafi abinai eh, ina jin tana iya fara wajen karhe bakwai da kwata ko bakwai da rabi har zuwa karhe goma sha ɗaya duka mutum na yin salatu duha mutum kuma ba dole sai ya je masallaci ba a cikin gidanka kana iya arwala ka yi ta raka biyu walillahi alhamd kamar sunna itikafi kamata yi musulmi su dinga itikafi ko da na kwana ɗaya ne domin abin annabi ya yi kuma littattafai sun tabbatar da shi ba eh, abin nan hususiya ba ne to ba daidai ba ne musulmi ya bar duniya bai yi ba don haka duk irin waɗannan ibada ta ba su muhimmanci wasu malamai suka ce wannan da ya ce wa shamsi wa duhaha to duhaɗin nan yini ne gaba ɗaya Allah yake rantsuwa da shi kamar yadda Allah ya faɗa akan annabi Adam inna laka Allah ta ju a fiha كأن لا تجوع فيها ولا ترى وأنك وأنك لا تضمر فيها ولا ترى وأنك لا تزمع فيها ولا تدها kaga tadaha din nan abin da yake nufi ka hita bada abinci zafin rana ya duke ka to kenan wace sa wasu malamin suka ce kenan da aka nufi da washamsi da waduhaha hasken ta nayi gaba daya wallahu alam malaman science suna ganin musamman yan agriculture ko kuma malaman biology ko da yake shi science comprises many subjects such as biology wato duk wata shuka duk wata itaciya duk wata halitta Allah mai rayuwa a bangon ƙasa har da ɗan adam in bai haɗuwa da hasken rana to halitta shi na lalacewa idan mutum bai haɗuwa da hasken rana akwai wani vitamin wani energy wanda wannan hasken ranar musamman in bai ƙarfi ƙwarai ba yana ƙara ma fatar jiki lahiya hakanan shuka in ba ta samun sunlight in ba ta samun sunlight hasken rana yana shiga cikin tsugata ba ta kauri kuma ba za ta ba da wani albarka ba don haka yana cikin hikimomin da su subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa a kansu a wannan lokaci aya ta biyu sai ya ce aya ta biyu ya sake rantsuwa da rantsuwa biyu wal kamari da wata amar idza talaha idan ya bi rana bayan ta bace shi ko sai ya bullo akwai hikimomi guda biyu wato hikima ta farko shine sai a fahimci malaman science malaman kimiyya suna ganin cewa shi wata satellite ne in eh, solar ne shi bai da nashi haske na jiki nai don haka rana yake bibiya yana tsutsar haskenta don haka idan magariba ta yi shi kuma sai ya taken off lakin idan aka dibi wasu ayoyi za ka ga yana da wuraren da ya bi daban da inda rana take bi Allah ya ce wal qamara qaddarnahu al manazila Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha saboda wa kullum fi falakin a ta halin lokacin da dora wata ya kusurfi yara suna bin titi suna rana sake ba wanki gobe ba shi komawa to shi ita rana ta ji abin da kuke faɗi to kuma shi wata bawan rana ne <laughs> bawan waye bawan Allah ne wadda rana take boyarwa boyar Allah lakin abinda dai malamai suke gani shine hikimomi ne na Allah wata yana tafiya cikin nashi manziloli daban-daban har goma sha biyu ita ma rana da kanta tana da nata hanyoyi eh, wa kullum kowanne daga cikinsu fi falakin yasbahun kowane cikinsu cikin wani falaki yake iyo don haka eh, kun kuma ikon Allah tauraro ya hisu nisa taurari sun fi su nisa saboda wa'annan taurari labarin dai ya faɗi gare amma dai magana ta tsakani da Allah shi ne da wata da rana ba su yi girman taurari ba so kasan mutum dole kai mai magana da abin da hankali ne ka <laughs> bambancin su shine tauraro nesa yake tauraro yana da nisa gaske yana da nisa kwarai da gaske sama da wata sama da rana kuma dukansu an yi saɓani a ina suke aje wasu na ganin sama ta duniya suke domin ya ce ina da yana sama a duniya hifdan shi dai abin da muke ƙoƙari mu fahimta shi ne bangiji yana cewa wal kamari idza talaha ni Allah ina rantsuwa da wata lokacin da ya bi rana yana yiwa a lokacin da ya bi rana na kowane yini saboda an yi magana cewa bayan rana ta faɗi magariba ta yi a lokacin nan kaga shi ko zai ɗau matsayi ne kowanne cikinsu dai da ka sani ita dai rana in ta yi magariba to za ta je fadan ubangiji da yi sujada ta nemi izini ko ta nemi hukunci ina ake son gobe ta ɓullo wannan hadisi ne kullum magariba ta yi sai ta je ta yi sujada ga Allah ta neme shi izini ina za ta bullo ta koma inda ta fito gabas ta fito ko ta fito yamma lokaci ya yi saboda rana ita ma ba ta san ran da za a yi tashin alkiyama ba shi yasa take tambaye shi sai ya ba ta umarni ta sake fitowa inda ta fito ran da an ka ba ta umarni ta fito yamma kai da kanka ka san ba ka da wayo walla. aya ta uku sai ce wannan hari Jallaha, bangiji ya yi rantsuwa kuma da yini domin shi yake tahowa ya buɗe dare ya kware shi kamar labule sai ka ga haske gau hadda rakatan fijir a sirke ne adahar a sirke ne la'asar a sirke ne sai dai sallolin dare kamar magarib isha da hajjo tahajjud rawai shafi da wutiri wa haka mutane su yi hattara shi ne mafi yawan mutane ba su iya sallar azahar ba sallar su ta azahar da ta la'asar da raka a ɗaya ta magarib da raka a biyu isha ba su da sallar sallar asirce ko raka'o'in da aka yi asirce sun hi baƙan wahala bisa ga na bayyane don na bayyane kan sauti zai hito su kuma sauti bai hitowa kuma in ka rufe laɓanka ka yi sallar azahar wallahi sallanka babu ta abadan dole abinda za ka yi ka dinga buɗe baki kana karatun sallah fatiha da sura kana buɗe baki leɓɓanka leɓɓan sama da leɓɓan ƙasa da harshe suna magana kuma abinda wani da kusa da kai bai ji faɗi shi ake ce masirran ba wa ana nuhin asiri shi kenan ka rufe bakinka vum a'a ka yi karatu irin raɗar da wani na kusa da kai bai jin mi ka faɗi amma kai da kanka kana jin mi su yi shiru don haka sai hagan mutum na karatu cikin zuciyarta tunda an ce sirran to matukar bakinta na ruhe ta yi sallah wallahi ba ta da sallah aiki mai risala ce ba cewa ya ba su bayyana ba cewa yi wal mar'atu dunar rajulu fil jahariya mace ba ta kai sai namiji ba ga sallar bayyane don haka idan mace na karatun sallah ko cikin ɗakin ta haƙi sallar isha'i da magariba wallahi ba ka jin abin da take waɗi amma ita tana jin ba asirtawa ne na rufe baki ba haka nan namiji bai buɗe baki ga asirtawa za ka yi magana laɓanka iska na hita haruffan ƙur'ani suna hita ko wace aya na hita daki-daki amma kuma ba wanda ka jin mi kake faɗi shi yasa ma mai sifatu salati nabi yace ka bayyana wannan hukunci bai karɓi ba ga malikiya amma dai yana na cikin sifatu salati nabi na su albani rahimahumullah saboda haka sallah sai an tsaya an dube ta da kyau kuma don Allah jama'a wannan tara ko ka ya ce wani suna dai to har ka sallah ku yi ta mai ba dole sai kai da yawa ba raka'a hudu ya ishi tarawih raka'a biyu ya ishi tarawih amma ka yi fatiha cikakka ka yi sura gurgudu ka yi ruku'i mai kyau ka ɗago ka yi sujada mai kyau ka yi addu'a balle in ka yi ƙoƙari ka kai su hudu balle ka yi ƙoƙari ka kai su shidda balle ka yi ƙoƙari haka kai su sha ko sha uku tare da shafa'i da wutari madalla man kama ramadana imanan saban gufira lahu ma taqaddama min zambihi don mutumin da ya salla ashen ɗin na salatu tarawai da tahajjud ba don riya ba yana ba amma kai ga magana azumi wannan hadisi bai shahi azumi ne ba salatu tarawai kawai suna ake magana a jibatun shi azumi da kai ne da kishirwa ba ma wannan ba shi don shi bai faɗi sakamako ba cewa wannan nashi na kuma shi ka biya idan ya ga shaha ni Allah yana rantsuwa da dare a lokacin ikon Allah ne mudabbirul amr Allah shi an mai juya al'amura an jima awoyi kaɗan kuma sai gamu da rana komi daga nesa kana gani ne kuma gashi an jima kaɗan kuma sai daren gai taho ga mutum kusa gare ka kai ya kai daren gai aje oho wannan ikon shi ne shi ya sanya yake abubuwan ga ashe ya cancanci bauta ya cancanci ka gode ma Allah ma in kana cikin bauta mai ka ji daɗi bai kamata ba ka ce kai don Allah a yi a sallame mu mai ta taya abu a wata a bisa ga baya to kuma sai ka ɗora sako-sako musulmi makauta danginka yan uwanka kowa na can yana ta gwagwarmaya ya samu gafara Allah kai an baka can kwance ai wannan ya zama hasara ta Allah ka samu ga lailatul qadri muna imani muna musulmai ce su suna ganin abin da yake nuhi wasama'i wa ma banaha bi ma'a wai duka rantsuwa suna ganin Allah ne da kai ne ya rantse da sama ya rantse da wanda ya gina sama don sama ya kunfa ya kunte ba wani da ya gina ta in ba ikon Allah ba idan ka ki zama kaza a hita dama shi kenan wato in kana magana ubangiji subhanahu ta'ala? akwai ban mamaki ka ga mutum ma hashina karkata ga wani ya bar ubangiji saukin yinin kiyama iyakar da manufa kenan har arzikin ga da kake nema addini na taimakawa wurin shi in kana bauta Allah shi kadai kana da kana musulunci eh, za ka samu natsuwa da kwanciyar hankali kamar yanzu da ayoyi za su zo a ƙarshen wannan sura sai ya taimi kuma sai ke kuma wal'ardi wa mako ha ni Allah na rantse da ƙasa hawaye da ɗaya na wa nafsin wa mata wa ha Allah ce ni Allah na rantse da rai wasu kuma suka ce wa masa waha abin da ya daidaita rai na ɗan adam shine ilimi domin kana ganin mutum gudan ƙato in bai ilimi yau bai san yi ba in yi magana sai ka je kawo ka yi amai روحه saboda وما wa sahabbai sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi waye mene waye ole ruhu min amri rabbi kace musu shi harkan magana ruhu rai abin nan al'amarin ubangiji na ne ikon Allah ne Allah ɗaya san wa da rai yake don wasu na ganin ko mala'ikin da ke tafawa ɗiban rai bai san inda yake aje ba ba za a na ƙafa don da ya ga abin da mala'ikin ibarai kamar mai cin maciji ya ga maciji yanzu maciji na na shekawa yana tsuwa don ya ji wari ga mai gasa shi na yanzu ya canyi yana yi sama yana yi sama har ya kai ga makogoro sannan Allah ya ce to a tsaya ya ce to ko akwai mai iya hana a hisayi <laughs> wane mutum shi ne subhanahu wa ta'ala wasu ke ganin rai abin da adda mamaki game da rai ba malami na ba wanda rai ne ba malami ba gabbai ne da ƙwaƙwalwa ta yi suna aka gane ba malami na amma rai ne duk da rai cikin jiki yake ɓoye ka ce wallahi wani kaddara ita jani kaga Allah ya ce wa nafsin ni Allah ina rantsuwa da rai wa ma sawaha fa alhamaha ha ubangiji ya mata ilham wahayi kala biyu ne akwai wahayi ilam wahayi cikin ranka zuciya kyau ka zama malami akan wannan ranka ya san sata ba ta da kyau don haka in kana yi kana waiwaye waiwaye don ka san abin nan akwai haɗari haka na in kana shan giya ko kana shan wiwi kana ta dibe-dibe don ka san don Allah abin da zai yi na addini abin da zai yi na ibada yana sallar juma'a bejin kunya kowa shi ganin hina shina sallah daɗi ma haka ji in an ganin hina sallah hadda labari ka bai ce ai na yi sallah saboda mai saboda bangare ne na takawa ha ma'anar bir kala na'am ya wallahi ya rasulullah abin da ya kawo ni kenan tun bai magana ba sai annabi ya ce da shi istabtik qalbak tambayi ba sai na haɗa maka ba tambayi zuciyarka duk aikin da kasan kasan ka aikata ko kana cikin aikatawa domin al'isim abinda azzunubi ma haka fi nafsik abinda cikin ranka akwai kaikai akwai tsoro tana jin tsoron a gama taka da ciki in an gaba duro ka da ciki ha to abu gashi bayani? ha abu gashi bayani? kai mamma ya an kai wato mamman baba <laughs> tsibbace-tsibbace sakin hanya tonon sujada ga tsamiya sujada ga jiba sujada ga kuka bi cikin dare wanka bisa ƙur'ani cin naman mutane abubuwan bala'i ka tsalkake kanka kai irin wannan abu babu ruwanka gara ka mutu da ka shiga da konu wurin sallah ko kwana ɗaya kahin sallah ko kwana biyu ya bai zakka konu ko ya yi azumi ko bai yi azumi ba wasu ka ce da zarar dai mutum na da imani yana da tauhidi ya cika sharuɗa innal ladina amanu wa amilu salihat to shi yasa in mutum ya rasu an kai mai wanka an kasance sashi likahoni an ka to an kai mai sallah ana tallaba munkara in dan aljanna na sai kama magana shi na daga murya na qaddimuni ku yi sauri ku kai ni don Allah ku yi sauri kai ku kai ni da khaba man da saha duk wanda ya lullube rayuwa ta da sa dassa ya rufe ta da yawan zunubi gashi da shaye-shaye ga shi da biɗan mata ga ɗan karen sata ga wulaƙanta iyaye ga cin amana ga shegiyar ƙarya ga an ta addini wato ana tsoratar da kai komi matsayinka kai hatara da wada da addini misali na yake son ya baka da wanda ya hi ƙarhi tiƙa-tiƙan da sun ka yi ku ƙarhi sau dubu wa'anda sun karungumi addini aha saboda ƙetare iyakar da suka yi makalmar shahada bi ma'ana musulunci suka yaƙi annabin su ba su musulunci ba me yace ubangiji ya yi musu tsari a kan cewa hadihi naqatullah suka jawo makansu saboda an ce la tasalu an ashiya an tubda lakum tusukum su suka ce ma salih muna son yau mu tabbata yin annabi kake na gaskiya kaga dutsen gabaki eh. to mu gara kuma ta hito ciki yace in ta hito za ku yi imani suka ce a ya me zai hana mu imani da kai tunda abin da bai yiwa kai kai dai garin ga sai ya roki Allah sai duki ɗaya bare sai taguwa ta hito ita in ta ta dushen yiwa ta kai duka za ku sha ruwa ba ta zuwa don haka ku sha ku yi wanka ku yi wanki ku cika tukaninku ku kai gida ku aje zan ba ku wahala kuma duk gonan da ta ga dama shiga za ta yi ta yi kiyo sai ya ishe ta kakkace ka kore ta taguwa Allah ta banna kaf ne guda ta wallahi kyale ta mun kai to muna kashe ta abinda an ce mata Allah ta mu taimu ja mu kan bala'i sai suka kama shawara ai da muna biɗo, kuddaro shi kuddaro ya kowa shakiyanci dan iskan gari na ya kowa rashin imani kuma bai da ragowa kuma bai da mutunci kuma bai da kirki kuma ɗan iska na don haka in mun ka gayyato shi shi in mun ka ce mai ga abin da muka zo a kashe ta yanzu an gama su ya ce muhun kuwalla kuna kashe ta kuna jawo bala'i shi ne Allah ya ce wana dau sahibahun fata'ata fa aqar sai suka kiri abokinsu mara imani irinsu sai ya karba ni aka zo an ka wada mai ce an gama zuwa ɗaya biɗi maki ne na ƙwariyar laɓe tana biyowa kawai sai kewa mata sai tsalle ta hwaɗi ta mutu shi kenan sai Allah ya aiko maannabin annabin sai ya ce to su ko an ba su kwana uku daga kwana uku shi kenan kwana na farko an mai da fuskar su jawur ko wani in ya dibi sai ce kai wani dibi fuskarka sai ce ko kai dibi fuskarka rana ta biyu kuma huska ta yi bakin kirin kirin kirin sai wace na lila baba dibi fuska kawai da ta dawo ita a mamma dibi ta ka gaima ma <laughs> rana ta uku kuma ta zama fatse-fatse kamar kura dabbare-dabbare rikici kuma su tuba Allah bai ba da izinin tuba ba shi ne Allah ya ce suna soke taguwan fanadar sahibahun الشمس lokacin da sun ka aiki marashi rabon Allah cikinsu wanda ya kowa rashin rabo ga Allah shi sun ka kira sun ka ce ga abin da suka so me ya faru faƙala lahum rasulullah annabinsu manzonsu ya faɗa musu shi ne salihu alaihi salatu wassalam ya ce wallahi mun ku wanga tunani na ku wallahi ku bari kakwai na ƙatan lahi guwa ce ta Allah Allah bai bari a taɓa mai kayan a zauna lahiya wasu ku ya ha da cinta da shanta ran da za ta sha ku kyale taron da kuma za ta ci abinci ku rabu da ita ta shiga gonar da ta ga dama kowa Allah ku tuwa mu ku asiri kai fakar da buhu sai suka kare ta shi kawai Allah ka cika zurutu da Allah ka dame mu mu da gonan mu da kawai abu hizo ya dora kai mai sabuwar shuka sai ka gade ta ta kuma ka ga ikon Allah ba haka ɗai Allah ya tsaishe su ba don Allah ba maƙetaci na ba in ta yi kiyo ta ƙare ta sai ta sha ruwa tahowa ta kai tsakar gari ta yi tsaye ta buɗe ƙafafunta kowa ya taho da duron ɗine da randa ta da jarka ta da galam ɗine a cika da nono kowa ya ta gida sadaka in ban da rashin rabo ga Allah ai wanga ya ife su tun da shi ana sha ne a rayu ana sai sai a samu kuɗi shine subhanahu wata'ala yace fa qala lahum rasulullah annabi Allah annabi salihu yace da su na khatallahi taguwa Allah ce ku wallahi muwanku. wasu ku ya haku ba ta tsarin canta da cinta ta ci gaba na'am ina itule to cry idan ja alqadar la yanfa'u alhadar na'am faqaddabuha fa kazzabuhu ko sai suka karyata annabi salihu fa aqruha sai suka suka soke ta shikenan sun kashe ta sai me biyo baya ko kai ka san ka dama alaihim rabbuhum bi zanbihim fasawaha kai da jin damdama Malayaka san an ci maimakon su ya halaka zai ce fadam dama alaihi wato duk inda kake kana jin wani irin bala'i tsawon mala'ika jibrilu kai kuma da ya darkake su darkakewa fasawaha da wanda da shi ƙuddarun da ya ɗau mashi da abokai ne da sun karakai da hakimin da an ka yi taro fada ta an ka ce sai kun dawo sai ka dawo yan albarka ku ta yau yaukan muhuta da mara lahiyan da asibiti wanda ya ce wai a dai kashe ta mu huta da mace wadda adduke tana naƙuda haihuwa ta ji daɗin an kashe taguwar fasawaha duk haka da wanda ya ta ice kawai shi dawo ya dai yadda da abin da ya bari gida duka ubangiji ya kashe su gaba kiɗe ko ne da an ka buga musu tsawa zuciya ta tsaɗe gaba sai jini ya kama zuba ga hanci ga baki ga dubara zuciya ta fashe to zuciya ta fashe ina re yake shine ma'anan fasawaha Allah ya daidaita babu babba babu yaro babu mace babu namiji babu kudaru babu abokan shawara duk azabar ta daidaitu da juna yanzu ko ina zama yanci inda ba musulmin nan ba kadai na shi kuma shi kuma hukuncin Allah go the case no appeal don haka fala ya khafu uqubaha baya jin tsoron abin da zai biyo baya shi ne ha dama duk wanda ya kashe gari ko sarki ne ko gwamna ko shugaban kasa ya saje a kone wata ji a kone wasu mutane yana jin tsoron ka a kai shi kotun hek ka a kai shi kotu a yi shari'a ko a yi mai zanga-zanga to shi ubangiji bai jin tsoron mi zai biyowa baya don ba a komi don fa'alu lima yuriduna mai yin abin da ya gara mana kuma ya yi amma da sanadi su suka saba sai sa ubangiji ya musu wannan hukunci wallahu alam wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in